Luka Sura bakwai Da Yesu ya gama gaya wa mutane dukan waɗannan abubuwa, sai ya tafi kafar Kafarnahum. A can ɗin, akwai wani babban soja Roma wanda bawansa yana ciwo sosai har yana gab da mutuwa. Wannan babban sojan Roman kuwa yana kaunar bawan nan sosai. Da ya ji labarin Yesu, sai ya aiki waɗansu shugabannin Yahudawa domin su roke shi ya zo ya warkar da bawansa. Shugabannin suka je wurin Yesu suka roke shi sosai suna cewa, Wannan mutum ai, ya cancanci ka taimake shi, gama yana kaunar mutanenmu har ya gina mana majami'a. Sai Yesu ya tafi tare da su. da ya yi kusa da gidan babban sojan Roman nan ya aika da waɗansu abokansa su gaya wa Yesu, Ya mai girma, kada ka dami kanka saboda ni, ban ma isa har ka zo gidana ba, shi ya sa ban ma gana isa in zo wurinka ba, amma ka yi magana kawai, yaro na kuwa zai warke, gama ni ma a karkashin ikon wani nake, kuma da sojoji a karkashina. Na gance ma wannan je ka sai ya je, wani kuwa in ce masa zo sai ya zo, in na ce ma na yi abu kaza sai ya yi. Da Yesu ya ji haka, sai mamaki ya kama shi, sai ya juya ya ce wa mutanen da suke binsa. Ina gaya muku, a cikin Isra'ila, ban taɓa samun mai gaskiya mai karfi kamar wannan ba. Da waɗanda aka aika suka koma gidan babban sojan Roma sai suka sami bawan ya warke. Ba da daɗewa ba sai Yesu ya tafi wani garin da ake ce da shi Nayin. Almajiransa da mutane da yawa kuma suka tafi tare da shi. Da suka yi kusa da kofar shiga garin sai ga waɗansu mutane suna fitowa da gawar wani saurayi wanda shi kaɗai mamarsa ta haifa, mijinta kuma ya mutu. Mutane da yawa daga garin suna mata rakiya, da Ubangiji ya ga matar, sai ya ji tausayinta, sai ya ce mata, Kada ki yi kuka, sai ya je ya taɓa akwatin gawar, sai mutane da suke rike da shi suka tsaya Yesu ya ce, Saurayi, na ce maka ka tashi. Sai wannan da ya mutu ya tashi ya zauna, ya fara magana, Yesu kuma ya mika shi ga mamarsa, sai tsoro ya kama su duka suka ɗaukaka Allah suna cewa, Lallai, wani babban annabi ya tashi a cikinmu, Allah ya zo domin ya cece mutanensa. labarin abin nan da Yesu ya yi ya kai ko'ina a cikin yankin Yahudiya da kewayenta. Da almajiran Yohana mai baftisma suka gaya masa dukan abubuwan nan, sai ya kira biyu daga cikinsu, ya aike su wurin Ubangiji su tambaye shi, Kai na wanda zai zo, ko kuma mu sa ido ga wani? Da suka kai wurin Yesu, sai suka ce, Yohana mai baftisma ne ya aike mu, mu tambaye ka, ko kai ne mai zuwan nan, ko kuma mu sa ido ga wani? A daidai lokacin nan kuwa, Yesu ya warkar da mutane da yawa daga rashin lafiyarsu, da cututtukansu, da kuma daga mugayen ruhohi, makafi, da yawan kuma ya ba su ganin gari. Sai Yesu ya amsa musu ya ce, ku koma ku gaya wa Yohana, abin da kuka ji, kuka kuma gani, wato makafi suna samun gani, guragu suna tafiya, masu shitar fatar jiki suna samun warkewa, kurame suna jin magana, ana ta da waɗanda suka mutu, ana kuma yi wa talakawa wa'azin labari mai daɗi. Allah zai albarkaci kowa da bai yi shakkar ban gaskiyar da yake da ita a kaina ba. Bayan waɗanda Yohana ya aika suka tafi, sai Yesu ya fara yi wa taron mutane magana game da Yohana, yana cewa, Me kuka je gani a daji? Kun je ganin doguwar ciyawar da iska take kaɗawa ne? To, kallon me ya kai ku, wani mai cin ado ne, masu sa kayan sada, suna kuma zaman jin daɗi, ai, a gidan sarki suke. To, wai kallon me kuka je yi, annabi? I, ina gaya muku, ya ma fi annabi, gama game da Yo'ana ne rubutacciyar maganar Allah ta ce, Ga shi na aiko manzona, ya riga ka gaba, wanda zai shirya maka hanya kafin ka zo. Ina gaya muku, a cikin dukan waɗanda mata suka haifa, ba wanda ya fi Yo'ana girma, amma duk da haka, wanda ya fi kankane duka a mulkin Allah ya fi shi. Dukan wanda ya ji wannan har da masu karɓar haraji suka tabbata cewa hanyar Allah ita ce daidai, saboda su ne aka yi musu baftisma ta Yohana. Amma Farisiyawa da malaman koyarwar Musa suka ki bin abin da Allah ya nufe su da shi, suka kuma ki Yohana ya yi musu baftisma. Yesu ya ci gaba da cewa, To, da me zan kwatanta mutanen zamanin nan? yaya suke? Su kamar yara ne da suke zama a kasuwa, suna kiran juna, suna cewa, Mun hura muku sarewa, kun ki ku yi rawa, mun rera wakar mutuwa, kun ki ku yi kuka, gama ana mai baptisma ya zo, baya cin abinci, baya shan ruwan inabi, amma kuna cewa, Ai, yana da aljanni, ɗan mutum ya zo kuma yana ci, yana sha. kuna cewa, Kun gan shi mai yawan ci da sha, abokin masu karɓan araji da masu zunubi. Duk da haka, waɗanda suka yarda da ikimar Allah suna nuna cewa tana da gaskiya. Wani bafarisiye ya gayyaci Yesu cin abinci a gidansa, sai Yesu ya je ya zauna don cin abinci. A wannan gari, akwai wata mace mai zunubi da ta ji cewa Yesu yana cin abinci a gidan Bafarisiyen, sai ta kawo wata ’yar kwalbar da aka yi da dutsen onish cike da man kanshi mai tsada sosai. Ta zo ta tsaya a bayansa wajen kafafunsa, tana kuka da hawayenta ya fara zuba a kafafunsa, sai ta goge kafafun da gashinta. ta yi ta yin musu sumba, sa'an nan ta shafa musu man kanshin nan. Da bafarisiyin nan ya ga abin da macen nan take yi, sai ya ce a ransa, Da mutumin nan anabi ne, da ya san kowace ce macen nan da take taba shi, kuma da ya san cewa ita mai zunubi ce. Yesu ya ce wa bafarisiyan nan, Siman, ina da abin da zan faɗa maka. shi kuma ya ce, Fada, Malam, Yesu ya ce, Ai, wani mutumin da yake bin waɗansu mutane biyu bashi, ɗaya ana bin sa yawan kuɗin da lebura zai samu cikin shekara ɗaya da rabi, ɗayan kuma yawan kuɗin da lebura zai samu cikin kwana hamsin. Da suka gagara biya, sai ya yafe musu dukansu biyu, to, a ganinka, wa zai fi kaunarsa? Siman ya ce masa, a ganina wanda aka yafe masa mai yawan ne. Sai Yesu ya ce masa, Yauwa, ka faɗa daidai. Sai ya dubi mutum ya ce wa Siman, Ka ga macen nan, na shigo gidanka, baka ba ni ruwa in wanke kafafuna ba, amma ta wanke kafafuna da awayenta, ta kuma goge su da gashin kanta. Baka sumbace ni da na shigo gidanka ba, amma tun shigowa ta. a nan, macen nan ba ta daina sumbatar kafafuna ba, ba ka shafa mai a kaina ba, amma ita ta shafa man kanshi a kafafuna. Saboda haka ina gaya maka, zunuban nan nata masu yawa an yafe mata su, gama ta yi kauna mai yawa, wanda aka yafe wa kaɗan kuwa, kauna kaɗan yake nunawa. Sai ya ce wa macen, An gafarta miki zunubanki. Mutanen da suke cin abinci tare da shi suka fara cewa junansu, Wane ne wannan wanda har yana yafe zunubai? Sai Yesu ya ce wa macen, Ban gaskiyar ki ta cece ki, ki sauka lafiya.